yayin da watan azumin ramadana ke ƙara kankama mutane a faɗin duniya kan kwashe awanni suna yin azumi kafin su sha ruwa a wasu ƙasashen awanni goma sha shida a wasu kuma sha biyar wasu kan galabaita saboda ƙishi ko kuma yunwa ga kuma zafin rana da ake fama da shi a wannan lokaci ta yaya za ka iya kare kanka da kuma lafiyarka a cikin wannan yanayi a wannan wata mai alfarma ga bayanin da likita ya yi shi abin da mai azumi zai yi domin ya rage bushewar jiki da da karancin ruwa a jiki abin da ake kira dehydration abubuwa ne kamar haka dan lokacin za a so mutum ya sha ruwa isasshe akalla kamar gilas biyu na ruwa sannan kuma mutum ya takaita abinciccika masu maiko a yayin sahur saboda yawanci abinci mai maiko yana sa a shan ruwa da yawa sai kuma idan mutum ya zo shan ruwa nan kuma ana son mutum ya hanzarta yin buɗe baki wajen buɗe baki da zarar ka ɗanci wani abu da zai ɗago maka da yananin ka kamar dabino haka ko ɗan itace da zarar mutum ya yi wannan kuma sai maza ya samu ruwa haka ya sha shi wannan shan ruwan kuma mutum zai ci gaba da sha ne haka har lokacin da zai kwanta ya zama yana yawan shan abubuwa masu ruwa da shauransu waɗanne irin darussa muka koya a cikin wannan bayani da likita ya mana sai ku bayyana mana darussan da kuka koya a cikin saƙonni